Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta cewa jamhuriyar Nijar da bankin duniya sun saka hannu akan wata yarjejeniyar ayyukan inganta sha'anin ƙididdiga. Kimanin biliyan ko kuma miliyar 55 na sefa ne bankin na duniya ya ƙudiri aniyar kashewa Nijar domin kyautata harkokin ƙididdigar ƙasar a wani ɓangare na shirin da ake kira Proje Fazawok. mai alhakin samar da sahihan alkalaman ƙididdiga a ƙasashen afirka ta yamma da ta tsakiya jaridar lasur suna cewa shin akwai buƙatar bullo da hanyar warware saɓanin da ke tsakanin 'yan siyasar nijar ne musabahar da aka yi a makon jiya a tsakanin 'yan takarar da suka fafata a zagaye na biyu na zaben da ya gabata ta ɗauki hankulan jama'ar wannan ƙasa lamarin da ya sa wasu ke ganin buƙatar ƙirƙiro da hanyoyin da za su yi dalilin haɗa 'yan siyasa ko 'yan farar hular da ba sa ga maciji da juna a ƙarƙashin inuwa guda. Yarar ta ce ganawar da aka yi a tsakanin shugaban ƙasa Muhammad Bazum da Muhammad Usman a wurin zaman makokin ɗan majalisar dokokin ƙasa Farfesa Sanusi Samuela babban darasi ne ga ɓangarorin siyasa har ma da 'yan fafutuka da ke tunatarwa akan mahimmancin mai da bambance-bambance share ɗaya a duk lokacin da ake wata maganar da ta shafi ƙasa. Jaridar La Rue de l'Histoire ta bayyana cewa tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya gabatar wa shugaba mai ci Muhammad Basum lambar yabon da ya karba daga gidauniyar Mo Ibrahim a ƙarshen watan Afrilun da ya shige. A yayin bikin da aka shirya a birnin Yamai, waɗanda suka hallara akasari 'yan siyasa na cikin gida da waje kamar su tsohon shugaban burkina faso christian kabore da tsohon kakakin majalisar dokokin mali nahom gello da jakadun kasashen waje da na majalisar ɗinkin duniya sun yaba da abin da suka kira kyawawan ɗabi'un tsohon shugaban ƙasa saboda rawar da ya taka a kan maganar zaman lafiya da tabbatar da demokaradiyya a nishiyar sakamakon mutunta kundin tsarin mulkin ƙasa mu karkare da ayir m4 wacce ta ce hukumomin algeria na ci gaba da tuso ƙeyar 'yanci ranar ƙasashen afirka ta yamma zuwa iyakar ƙasar da niger da jijjifin lahadi 21 ga watanan na mayu ma irin waɗannan mutane da algeria ta koro ne aka jibge a garin asamaka inda 'yan sanda ke yi musu rajista Yar ta ce ta so ƙeyar 'yanci ranar ƙasashen yammacin afirka wata matsala ce da ta zama ruwan dare saboda haka ya zama wajibi mahukunta su gaggauta ɗaukan matakai sakamakon yadda abin ke barazana wa baki ɗayan jihar Agadez.